Ministan watsa labarai da kula da al'adu da yawon buɗe ido Alhaji Layi Muhammad ya yi wa manema labarai jawabin irin cikas ɗin da gwamnatin tarayya ta samu bayan ta fara sulhu da wakilan ƙungiyar jama'atu ahli sunna wata wal jihad wadda aka fi sani da Boko Haram domin ta kwato 'yan matan Chibok biyu da goma sha takwas da a yanzu haka suke hannun waɗanda suka sace san. Layi Muhammad ya ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni wa jami'an tsaro su fara nemo hanyoyin kwato 'yan matan Chibok tun a watan bakwai bakwai na shekara 2015 kuma har an kai matakin tattaunawa da wakilan kungiyar Boko Haram ya zuwa wajen musayan waɗanda ake rike da su tsakanin gwamnati da Boko Haram. sai kawai 'yan kungiyar boko haram suka aiko da sabbin bukatu da ya saba waɗanda aka fara yadda da su da farko unfortunately after more than two weeks of negotiation and bargains the group just at the dying moment set new set of demands wannan mataki shine ya kawo cikas a batun sako 'yan matan Chibok din amma har yanzu Lai Muhammad ya ce suna kokarin shawo kan matsalar domin su ci gaba da sulhu to yaya waɗanda ke fafutukan kwato 'yan matan Chibok suke kallon wannan bayanai da gwamnati ta fitar tambayar kenan da na yi wa Aisha Yusufu ɗaya daga cikin shugabannin Bring Back Our Girls to wannan at least dai wani abin abin ya fito daga kai kuma za mu ci gaba da duba mu tabbatar cewa abin da ake faɗi gaskiyar magana ake faɗi ba wai kawai a fito a faɗi zance ba hakan nan muna fata fatan cewa shi gwamnatin za ta ci gaba da fitowa tana ga mutane abin da ake ciki tunda dai duk abin da ake yi ya kamata a ɗauki mutanen ƙasa kamar suna da mahimmanci kuma suna da daraja ba wanda za a rika ɗaukar mutanen ƙasa kamar wasu bayi ne da yake ba ma lalle a yi musu bayani ba fiye da makonni biyu da suka wuce ne dai yan kungiyar bring back our girls suke ƙara kaimi wajen matsin lamba domin su samu damar ƙara tattaunawa da shugaban ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.